har yanzu dai matafiya da fasinjoji na manyan tituna a najeriya na ci gaba da kokawa dangane da tafiyar hawainiya da ake fuskanta wajen gyaran manyan titunan kasar da suka haɗe biranen kasar daban-daban hanyoyin da lamarin ya fi muni su ne hanyoyin da suka tashi daga kudancin najeriya zuwa arewacin kasar da kuma na yammacin najeriya zuwa arewacin najeriya hanyar da tashi daga lagos zuwa makwa da makera a jihar niger har ma zuwa birnin gwari a jihar kaduna na ɗaya daga cikin hanyoyin da yanzu haka ke ciwa direbobi da fasinja tuwo a ƙwarya ko da yake tuni aka gyara gadar da ta karye a kwanakin baya tsakanin makwa da kuma jaba bayan ziyarar da mataimakin shugaban najeriya ya biyo banjo ya kai a lokacin da yake makaddashin shugaban ƙasa wata gadar da har yanzu ake ci gaba da fuskantar matsala a kanta ita ce wanda ke kan hanyar makwa zuwa makera da ke garin bakani karyar wannan gada ta sanya manyan motoci daukan hanyoyin bidda zuwa Mina kana su yanka ta Suleja ko kuma daga Mina su koma ta ta gina su bi gora zuwa jihohin Sokoto da Kebbi ko kuma ta binnan gwari zuwa Katsina da Zamfara to ko menene direbobin ke so gwamnati ta yi akan wayannan hanyoyi sunana Abdullahi kuma gaskiya har ga Allah hanyar nan gaskiya ana shan wahala akwai masu kwana hudu kwana Niger. To daga ina ka fito? Ni yanzu daga mai damatar na zo kuma zan tafi Lagos ga hanya tun jiya ban samu hanya ba sai har yanzu ga shanu ne ma haka. Ya za ka yi da wannan dabbobi ke fito? Dabbobi masu shanu ma yanzu fada suke akan za a sauke shanu ma ba sanya za a ba. Yanzu dai a inda al'umma kasar ke ci gaba da kuka gaba da matsalar hanyoyi a kasar gwamnatin tarayyar Najeriya bisa ga dakar alamu ta fara bin shawarar Najeriya a maimakon ministoci guda biyu da ake da su a da yanzu ministoci uku ne ke kula da wannan ma'aikata da ke karkashin jagorancin babban minista Babatunde Fashola da ko menene fatan direbobi da kuma fasinjoji da ke bin irin wayannan hanyoyi? In gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira, duba a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai. To su ne taimaka su su mura gyara, su taimaka su gyara muna. Da za ka dai Najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita dubu talatin da biyar a gashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira tiriliyan ɗaya da rabi daga shekara alif ɗari da tara zuwa dubu biyu da goma sha biyar irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauƙi ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji babin gidan cifirin murai amurka daga lagos